ka yarda da zuciyanka ka furta a bakinka nan ka yi aiki da gaban jikinka in Allah ya ce yi ka yi ya ce ka bari ka bari ka yi imani da Allah kenan rukuni na biyu yin imani da mala'iku ka yarda akwai mala'iku har zuciyanka wani mala'ika din mala'iku dai halittun ubangiji ne mun gane ko da Allah ya halicce su daga me daga haske ya halici aljani daga harshen wuta in ga idan wuta na ci balbal ba akwai harshen ba to da shi aka halici aljani shi kuma mala'ika an halice shi ne da haske to mala'iku din nan Allah ya yi su ne kawai domin ya sa su aiki su yi da haka shi yasa za ku ga wani mala'ika tun da aka halicce shi yana nan ya sa gushi a ƙasa ba zai tada gushin nan ba su jada yake shi kaɗai wani yana nan a tsaye wani yana nan a rukuri wasu suna nan sallah suke in suka yi sallar a zahar yanzu misali ba su ƙara yi sai dai wasu kuma su musu sannan kowane ɗan adam yana da mala'iku biyu a taƙaice a dama da hagu sannan akwai wani na uku wanda yake yawo da kai a ƙaddaranka idan wani abu na so ya same ka amma ba kaddara maka shi ba sai ya hana faruwar wannan abu in kuma kaddaran ka ne sai ya janye sai wannan abu ya same ka ne wa yursilu alaikum hafazatan akwai yan tsari kuma da Allah ya tura muku sai sa zaka zo tsallaka titi ga ka ga mota sai taka birgi sai kai kuma sai ka wuce sai a ce Allah ya tsare ai mala'ikan nan ne ya tsayar da motar ne. haka abin yake to wayannan mala'iku ka yarda cewa akwai su akwai wanda Allah ya ambata mana sunayensu akwai wanda ba sanar da mu ba su dai sun zama wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu babu wanda ya san dakarun ubangijinka sai ne sai shi karan kanshi ya san dakarunsa akwai mai fifike guda biyu akwai mai fifike fiye da haka mala'ika jibril yana da fika fiki guda ɗari shida fifike guda ɗaya in ya turo shi duniya haka zai rufe duniya ba za ka ma iya ganin duniya ba fifike guda ɗaya kuma yana da ɗari shida to shi ne kake zama a tsatigi ga Allah ya ce ka yi ka ya ce bari ka bari in ya turo ba wannan ganin shi ba kawai ai ka mutu ku. ba sai ya taɓa ka ba don haka ka yarda akwai mala'ikun ne akwai mai amsharai akwai wanda yake saukar da ruwa akwai wanda yake shi kawai kawo na bakin shi da ce hura sai hura kowa sai mutu eh sai a ce hura sai hura sai kowa ya tashi shikenan suna nan duka to ka yadda akwai su bayan ka yadda kuma ka yi aiki akan cewa akwai su ya za ka yi aiki cewa akwai su shine wanda yake rubuta lada yana kusa da kai ya rubuta zunubi yana kusa da kai to dai za ka yi sai ka rika lada don a rubuta kaga ka yarda akwai mala'ika ce sai ka yarda cewa mun gane ku kuma ka furta da bakinka wasu yarda su akan mala'iku ya sha bamban sai ce kai kada ka yi min fata fa ba mamaki ba mamaki mala'ika zai wuce ce a amin yanzu wa ya ce ma mala'ika na wucewa ya ce amin wa ya sa shi wannan ba mala'ika mai wucewa ya ce a amin a'a babu kai dai kai za ka dama kanka abin ya zama ya tabbata a kanka don haka wayannan su ne abin da ake so da kan mala'iku sai me sai littafan Allah Allah yana da littafai ba mu san adadin su ba amma mun san guda biyar kuma duka biyar din nan kuma sun riga sun wuce saura guda ɗaya shine alqur'ani in kuma wannan littafin ana son ka yarda cewa maganar Allah ce a ciki mun gane ku maganar Allah ce a ciki kuma Allah ya yi ta ne kashi uku na farko ya yi bayanin kansa a ciki na biyu ya yi bayanin sakamakon duk wanda ya bi shi na uku ya yi bayanin eh, eh, eh, wanda ya saba masa ga abin da zai same shi shi ne kawai ƙur'ani ka yadda ka yi aiki da shi zuciyarka kuma ta gamsu da abin da yake cikin alkur'ani ne ka yadda kawai shine shirya duk wani abu ba qur'ani ba bata ce ka yadda da haka na hudu dai na hudu ko shine ka yadda akwai manzanni da Allah ya turo su domin su zama rahma ga al'umma ka yadda ka so su ka bi hanyar su na biyar ka yadda akwai mai akwai lahira lahira din nan yana farawa daga mutuwa kuma abin da ake a lahira shine a tsayar da kai a duba aikin ka na alheri in ka yi daidai a baka aljanna in aka same ka da sharri a sa mutu a wuta Allah ka kare kuma ba gyara ba koma baya in dai ka riga ka kai lahira ka kai ba karewa ba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ka kai mu lafiya wani malami ya ce ko ba lafiya sai ka je amma mu dai Allah kai mu lafiya eh na shida shine kuma ka yadda akwai kaddara mun gane ku ka yadda akwai kaddara kaddara nan kuma akwai alheri akwai sharri in alheri ya same ka kaddara ne in sharri ya same ka kaddara ne amma ma akwai bambanci ko in in sharri ya same shi ya ce to kaddara ne Suka ka yarda da kaddara in alheri ya same shi ba za a ce kaddara ba ne to me yasa ba ce kaddara ba ne ai duk kaddara ne mu gane mun gane ko to ka yarda da kaddara kaddara kuma ko alheri ne ko sharri ne Allah ne halicce shi Allah ya san da shi Allah ne ga daman ya faru mun gane ko sa'annan abu ma Allah ya riga ya rubuta shi tun shekaru a ah, dubu hamsin kafin ma a fara halitta. Duk yanzu motsin da kake yi yana rubuce tun shekaru hamsin, dubu hamsin kafin ma a fara halitta, wani halitta ba kai ba fa? Halittu gaba ɗaya daga mala'iku, mala'iku ba sun riga annabi Adam ba? A'a, kafin mala'iku, tun lokacin Allah, Allah, sai ya ce alƙalami ya yi rubutu ga baki ɗayan abin da zai rika faruwa. zaman da muka yi nan da tsayuwan da nake da magana da nake duk yana rubuce cikin lokaci kuɗin da zaka samu yana tun wannan lokacin talaucin da zaka yi tun lokacin aka riga aka rubuta mutuwa da aihuwa da za yi duk yana nan tun wannan lokacin ba yanzu ba ne balle kuma aka zo aka jaddada kafin ka zo duniya kana cikin mahaifiyarka da kwana ɗari da ashirin da ɗaya aka rubuta arzikinka, aka rubuta aikin da za ka yi, aka rubuta mutuwanka, aka rubuta kuma kai mai tsawon ranka shi ne mutuwar ko sai aka rubuta kai ɗan aljanna ne ko kai ɗan wuta ne ya Allah ka samu mu zama ‘yan aljanna. ya Allah ka gafarta mana da haka wani zai rika aikin aljanna Allah ya sauƙaƙa masa don ɗan aljanna ne wani zai yi aikin ɗan wuta saboda ɗan wuta ne sai aka sauƙaƙa masa aikin ɗan wutan to kuma akwai tsakatsaki shi ba za ka gane ba zai fara aikin aljanna ne amma ɗan wuta ne to ba zai shiga ba aljannan ba wallahi in ya saura sai ka ɗaya mutu sai ya kafirci ko ya abin shiga wuta in ɗan aljanna ne ka gan shi yana barnan shi in dai ya zama ɗan aljanna ne to zai shiga ba zai shiga wutar to wanne nike kai wanne kake abin tsoron ke ne Ka ga kullum kana buƙatar addu'a domin ka san inda za ka shiga to ya ce ka gyara imaninka ko ba shine abu na farko akan baligi ba to shine ka gyara wayannan abubuwa ɗin da wayanda ba su ba imani ya kasu